Bukukuwan dai sun soma ne da safiyar yau dinnan tare da addu'o'i na musamman na neman samun zaman lafiya da ci gaban Najeriya tare kuma da neman sauki daga mawuyacin halin da 'yan kasar suke ciki. To sai dai bayan kammala addu'o'in a ƙarƙashin jagorancin sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu, jawaban da suka biyo baya sun kasance martani ga wasu da ke kushe taron bikin da cewa ya zo daidai lokacin da 'yan Najeriya suke fuskantar matsananciyar rayuwa da kuma rashe-rashen rayuka a Sokoto sanadiyar barkewar mummunar cutar malaria. Mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar ya ce wannan wani nau'i ne kawai na godiyar allah akan wannan matsayin ba ni so in ce wannan bukuwa muke yi wannan taron da muka yi da kuma muke yi da muka fara taruka ne na gode ma allah subhanahu wataala bariya ba ce ba wani abun abu a gani ba ne domin a matsayin mu na musulmi mun san cewa in allah baka abu ka gode mai sai ya ƙara ma a matsayin na musulmi kuma yan uwan juna mun ƙara haɗa kanmu mun ƙara haɗuwa domin ƙara gode ma Allah subhanahu wataala da kuma ƙara roƙonsa ya ci gaba da kare mu da kariyarsa ya mana jagora akan duk ayyukanmu na alheri gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ko cewa ya yi an shirya bukukuwan ne ba tare da yawu ko bukatar mai alfarma sarkin musulmin ba mai alfarma sarkin musulmi bai bukata ba bai nema ba cewa a zo a yi wannan gode ma Allah ko kuma shirya waɗannan abubuwa don ya cika shekara goma akan wannan karaga da jagoranci da ke yi shugabanni ne musamman ƙarƙashin jagorancin mai girma sarkin Kano suka ga ya dace da yi wannan mu kuma a gwamnatance muka karɓa hannu biyu muka tabbatar da cewa ya kamata a yi kuma muna nan muna yi kuma da Allah da goyon bayan jama'a za a samu nasara gwamnati ko wace iri ce ba ta tafiya daidai sai ta samu goyon baya na uwayen sarakuna. Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu shine shugaban babban kwamitin shirya bukukuwan ya kuma ce yana yin aikinsa ne a matsayinsa na sarkin yakin sarkin musulmi. Mai alfarma sarkin musulmi ba ma ya so a biki. Mu ne muka ga cewa wajibi ne wannan godiya mu ne masu godiya akan abin da ya mana na shugabanci. Saka mu muke godiya, mu muke wa Allah da ya bamu shugabanci irin nasa, muke roƙon Allah ya ci gaba da bashi wannan jagoranci. ina jaddada mubaya'ata ga sarkin musulmi da shugabancinsa da biyayya kuma wannan sarauta ta sarkin yaƙi mun ɗauke ta da gaske duk inda aka ce mu je za mu je jira muke ko gobe mai alfarma ya ba mu umarni za mu tafi borno akwai sauran aiki da ba mu ƙarasa ba bikin zai ci gaba a gobe idan allah ya kai mu tare da wani babban taron karawa juna sani na ƙasa da ƙasa yayin da a jibi asabar kuma za a gudanar da hawan daba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato najeriya